صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأقم وأنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم أنا شاترا بوت الربيع الآخر هجرة دبو ديا دتليه دتلاتين دأكو wanda ya zo daidai da sha ɗaya haka ne sha biyu sha biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da sha biyu a Karatun mu na wannan littafin mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam na al-imam al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na 20 a cikin wannan littafi har yanzu muna cikin babu nawaqidul wudu babin da yake magana akan abubuwan da suke warware alwala قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته ويخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة نحوه وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذب وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه malai cewa wa ali bin abbas radiyallahu anhu ma an karbo daga ɗan abbas Allah ya kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ati ahadakum ash-shaytan shaytan yana zuwa wa ɗayan ku fi salatihi a cikin sallar shi fa yanfuku fi maq'adatihi ya mai busa a mazaunin shi bai yukhayyalu ilai sai a dinga raya masa annahu ahdasa cewa yayi kari lura shi ta warware wa lam yuhdis alhali bai yi karin ba fa idza da zalik idan ɗayan ku ya ji wannan fala yansarif kada ya juya ya ce ya bar sallar shi ya juya ba za ce kada ya juya hatta yasma'a sauta har sai ya ji kara aw yajida riha ko ya ji wari akhrajahu al-bazzar wannan hadisi imam al-bazzar ne fitar da shi wa asluhu asalin hadisin fi sahihain yana cikin bukhari da muslim min hadisi abdullahi bin zaid daga hadisin abdullahi dan zaid ولمسلم رواية muslim an abi هريرة نهوه لأن أبي هريرة نهوه كتم كتم wannan حديثا walil hakim a wajen imamu hakim cikin al-mustadrak an abi sa'id daga abi sa'id marfu'a ya daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza jaa ahadakum ash-shaytanu idan shaytan ya zo wa dayanku fa qala yace innaka ka kai kai ronaka ta warware wal yaqul yace kazab kai karya wa akhrajahu ibn ibn hibbana ya fitar da hadisin bi lafzi da lamarin falyakun fi nafsi ya faɗa a cikin ranshi wannan hadisi na abdullahi dan abbas allah ya ƙara masu yarda za mu ga kwatankwacin irin shi ya gabata a baya wanda malamai na cewa ina ma a ce alhafiz ibn hajar al-asqalani ya ɗauki wannan hadisi ya haɗa shi da wancan mu kuma ta mun karanta hadisi ina ji riwayar abi huraira ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza wajada ahadukum ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alayhi akhraja minhu shay am lam yakhruj am la fala yakhrujanna min al-masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida riha riwayar abi hurairah wanda al-habib ya ishara gare ta anan ita ce ce wa abi hurairah wa li muslimin an abi hurairah nahu to malamai suna shari suna ta ina ma ya hada su guri daya wani hadisi na Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ashi ahadakum shaytan shaytan zai zo wa dayan ku fi salatihi a cikin sallar shi ma'ana kana cikin sallah shaytan zai iya zuwa maka bayan kuku fi ya yayi busa a mazaunin mutum ma'ana a duburan mutum shi shaytan ya je yayi busa a wurin fa yukhayyalu ilayhi sai a dinga raya wa shi mutumin da yake sallah annahu ahdatha cewa yayi kari a alwala shi ta warware sai dinga ji kamar yayi ri sai manzo Allah ce walam yuhdith alhali bai komai ba fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya'ti ahadakum ash-shaytanu shaytan zai zo wa ɗayan ku yana gwada cewa shaytan yana iya sanya mutum wasu wasu a cikin sallah idan an kiran sallah dan yana juya baya ya gudu in an gama sai ya dawo idan an tada ikama an zo tada ikama da an fara sai ya gudu yana fitar da iska yana tusa wai dan kare ji abin da ake faɗa saboda baya so ya maka shi da ranar tashin alkiyama da imani kun san mai kiran sallah duk wanda ya ji sautin mai kiran sallah mutum da ko aljan kamar yadda ya a hadisi to ranar tashin alkiyama sai ya yi shaida ga wannan mutumin da ima da imani a gurin Allah mana to da an ba da kiran sallah shaitan zai gudu kuma sai daga fitar da iska ta yadda ba zai ji abin da ake faɗa ba da an gama sai ya dawo sai ya hana waɗanda za su yi sallah wasu daga cikin waɗanda za su sallah ta ci sallah zai ga mutum yana zaune har a tada sallah a gama bai yi ba shaitan ya daskarar da shi idan an tada ya kama sai ya gudu idan an gama sai ya dawo don an dawo kuma nan da zai dinga kokarin shi ga wanda suke yin sallah hada sahu yana cikin abin da yake kawar da ke shedan a cikin sallah idan ba hada sahu ba zai shiga nan ya fita nan ya fita kowace ko ba ya fita nan amma an hada sahu wata hikima ta ubangiji ba zai samu damar da zai rasa cikin mutane ba to sannan sai ya dinga kawo shi to daga cikin abin da yake kawowa zai zo mutum yana cikin sallah bayan fuku fi adadi sai ya mai busa a mazaunar shi mana a dubura shi fa yukhayyalu fadin maza Allah bayan fuku fi adadi zai mai busa a mazaunar shi kun ga Allah sai ya amfani da lafazin Ya ce zai yi mai busa a wurin zaman shi a wacce riwa ta Abi Huraira ce sai ɗayan ku shedan zai zo a idza ashkala ahadukum fi salati akharaja minhu shay'un manzo Allah sai kinaya bai faɗa abin ba Wani yana cikin adab na musulunci akwai abubuwan da an zo sai mutum ya saya saboda ba su da daɗin faɗa a baki ko dan ma'ana al'aura ne ko kuma dan abu ne dan an faɗe shi bai da daɗin ji sai mutum ya kinaya da haka sai manzo Allah ce fa yanfuku bi adadi, sai mai busa a mazaunan shi fa yukhayyalu ilayhi sai a dinga raya mutum shi mai sallah din annahu ahdasa cewa yayi hadas alwala shi ta ya yayi kari wa lam yuhdis alhali bai yi ba alhali bai yi ba amma sai dinga jin kamar yayi sai manzo Allah ya bada magani fa idza wajada zalika idan ya ji haka fala yansarif la nafiya ce ana fala yansarif fi'l mudari majzum bila an nafiya kada ya juya hani ne nan don suna cewa wasu masu shari'i suna cewa za ka yi ta falayan sarifu sai zama a nafi ne bi ma'anan nahi korewa ne Ba ya juyawa korewa ne amma abin da ake nufi kada ya juya ne wasu ba sa bambance tsakanin na nahiya da na nafiya wani za sai da an fassara hadisi na ɗin nafiya ce amma ya fassara ta da nahiya al muslimu aqul muslim musulmi dan uwan musulmi ne sai manzo Allah ya ce la yakhzuluhu kaga wannan lafiya nafiya baya tuzarta shi to amma yawancin basara da kada ya tuzarta shi ko kada ya taskanta shi wala ya hajiruhu sai a ce kada ya kama. inda nafiya ce sai a inda nafiya ce a ce wala ya hakiruhu sai a ce wala ya ruhu. ita nahiya a ka'ida tana fi'il mudari jazma ne tana mai ɗauri fala sarif amma ita ce fala sarifu ita ce nafiya mai korewa ita mai hana wa jazmi take yi Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu ba ce la tuqaddimuna ba la tuqaddimu la dan nahiya tuqaddimu fi ilal mudari majzum bina'an nahiya wa alamatu jazmihi hasbun nuni shine alamatu la tuqaddimu amma da maza na ce la yu'minu ahadukum wannan na nafiya ce korewa ne ba ce la yu'min ahadukum fala wa rabbika la yu'minuna wannan me ce na nafiya ce an ce la yu'minuna inda na inda na iya ce ta da ce la yu'minu la yu'minu sai a bata haka ba za a ƙara nonon ɗin ba to anan falayan sarif kada ya juya an hana kada ka juya ka ce ba in fita in je in sake alwala hatta a sauta har sai ya ji murya sai ya ji ƙara cewa lallai na yi au ya ji da ha ko ya ji wari a wancan karatun muka yi bayani cewa an faɗi waɗannan abubuwa guda biyu domin su ne galibin abin da za a gane amma ba wai sharafi ba ne ko da baka ji karan ba baka ji warin ba amma ka tabbata a launar ka shawarwari shi ka fita za ka iya rihi ba tare da ka yi kara ba za ka iya rihi ba tare da ka warin ba kila ba ta da wari don wani iska ya fi wani wari Ina akwai dalilan da sukan kawo ya wari to baka ci abin da zai sa ya warin ba amma iskar ta fita da kada mutum ya ce ah, a ya kafe kan nafsi ya ce ai ban ji kara ba ko ban ji wari ba zan fita ba hali yayi ana an faɗi kara da wari don su ne galibin abinda ake iya ji ake iya fahimta ina fata an gane wannan hadisi kamar yadda muka faɗa a wajen wancan ka'ida ce babba wajen raba mutum da wasu wasu kuma mutum yana aiki da wannan hadisi babu shakka zai samu saukin duk wani wasu wasu shirin shirin zai dinga masa akhrajahu al-bazzar wannan hadisi imam al ne fitar da shi al to za mu yake karatu kenan in mun gama sai sai sai mu amfani tambaya kai hakuri al-bazzar ɗaya ne daga cikin malaman hadisi an haife shekara ta ɗari biyu da goma sha game da imamu a ya faɗa cikin sayar alamin nubala ma'ana cikin karni da uku kenan sunan shi ahmad ibn amru ibn abdul khalid al yana da littafin sa musnad wanda haisami ya tattaro hadisan da da suka zo kari a cikin wanda babu su a bukhari da muslim da sauran da ya ya sa ne a al-zawai al ɗaya ne daga cikin malaman hadisi kamar yadda na ambata to shi ne fitar da wannan hadisi cikin littafin sa musnad yana da littafin mai suna musnad wa asluhu amma asalin hadisin bi sahihai yana cikin bukhari da muslim mana akwai riwaya da ta zo bukhari da muslim irin wannan min hadisi abdullahi bin zaid amma daga riwaya abdullahi bin zaid wannan ɗalibin ilimi yana iya cewa me yasa al-hafiz ibn hajar bai ka hadisin bukhari da muslim ba inda ai mun san mafi ingancin hadisi ne wanda bukari da muslim suka ittifaki kan shi ko to kaga anan sai ta je kare wayar banza wasu daga cikin masu sharhi suka ce domin a riwayar bazar akwai ƙari ta zo da ƙarin fayan faku maka Adafi. sai ya mai busa a gurin zaman shi amma a riwayar da ke cikin bukari da muslim ita kuma ta zo da cewa shukiya ilan annabi sallallahu alaihi wasallam an kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙara an kai mai korafi an kai mai kuka wani mutum ya kai mai kukan cewa an rajulu yukhayyalu ilai mutum ne ake raya masa shai a fi salati yana jin wani ba sallah kamar ya yi riki kamar bai ba qala sai manzo Allah ce la yasari kada fita hatta yasma sauta har sai ya ji sauti aw yajra ri'an ko ya ji wari kun ga a wannan riwaya babu fayan ko fi makadati wasu ka ce to wancan tsarin wani Allah shi sanya habis sai ya ɗauki wancan riwayar ya kawo dan ya nuna cewa ga dalilin ma da yasa ya yake jin wannan abu shi dan da yake zuwa ya masa wannan mufadin muslim da arwaya muslim an abi huraira daga abi huraira na hu kwatan tabbacin wannan mun karanta ta a baya Wani hakim a riwayar hakim an abi sa'id daga riwayar abi sa'id marfu'a mun yi ta bayanin barko shine hadisin da aka dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam baya nufin inganci gurin ma'anan marfu'an ma'ana an ce manzon Allah ya ce ina ba ta an gane idza jaa ahadakum ash-shaytan idza jaa ahadakum ash-shaytan idan shaytan yazo wa dayan fa qale shi innaka ahadasta kai kari falyaqul kazab shi kai kariya ya ga shaytan cewa kai kariya haka riwayar hakim ta zo wa akhrajahu ibn hibban ibn hibban ya fitar da wannan hadisi da lafazin falyaqul fi nafsihi ya fada a cikin zuciyarsa amma wannan riwayar ta cewa ya faɗa cewa ya yi karya riwaya ce da ce za'if ba ta inganta ba kamar da malamai suke bayani da haka ba buƙatar sai ya ce ya yi karya kurin ya ci gaba da sannan shi wasan da lamarin shi to wannan hadisi malam ya sa mana shi ya rufe babin da shi dan ya gwada mana duk abubuwan da aka ce suna karya alwala din nan to ana magana akan yaƙini in shakka kake yi to alwala ka tana kada ma ka fita daga masallaci amma an ka samu yaqini shikenan alwala ta warware ka je ka saki wannan hadisi yana gwada mana irin gaba da shedan yake da dan adam inna shaytana lakum aduwwa fattakhizuhu aduwwa Allah ya ce shedan makiyin ku ne ku dauke shi ko maki da kullum kokarin shi ya dan kofar da mutum ya bata masa ibada tunda ana maganar waswasin shaidan, yana da kyau ku dan karanta wani abu daga cikin abin da ibn dauki ya rubuta cikin littafin sa mai suna talbisu iblis littafi ne da ɗalibai sun san shi talbisu iblis ya yi kokari ya faɗi irin yadda shaitan yake mutane wasu wasi a babi daban-daban babin ya karkasa littafin babi babi shaitan yadda yake wasa da hankulan malaman fito yadda yake wasa da hankulan malaman hadisi yadda yake wasa da hankulan masu ibada yadda yake wasa da hankulan masu kaza su sai ta kawo har irin sufaye da waye duk ya kai da shaitan ya dinga wasa da hankulan Su anan a babi na takwas yake cewa zikiru talbisi iblis alal ibad fil ibadat zai ambaci yadda shedan yake takuta mutane al'amuran sa babu ibada sai ce qala al-musannif ilam anna al-baba a ibn jawzi ce ilam anna al-baba ka sani wannan babin al-azam anna al-baba al-azam alladhi yadkhulu minhu iblis ala an-nas huwa al-jahl babbar kofar da iblis yake shigo a mutane ta cikin ta kofar jahilci ma'ana babbar kafa da iblis yake shigo a mutane a cikin ta ya fata musu ibada ya rudar da su kofar jahilci ce fa huwa yadkhulu minhu ala al-juhal bi amani daga lafiya kalau cikin sanyin hali da kwanciyar hankali yakan shiga cikin jahilai ba ta da hankalin shi wa amma al amma malami wanda yake da karatu ko wanda yake zuwa gurin karatu ko mai fahimtar karatu bala ya dukuru alaihi illa musarafatan shi dan baya shiga shi sai ta hanyar sata sai dai dan tsinke shi saboda da ya zo zai gane amma jahili shi dan cikin kwanciyar hankali yana yanzu zai zo shi ne cikin ba wata matsala wa qalilan fasa iblis ala kathirin min al muta'abbidina bi qillati ilmihi yace iblis yawa da yawa daga cikin masu ibada kalbisi ya cakuɗa musu lamari saboda karancin ilimi. galibi masu zuhafin nan masu gudun duniya da yawan ibada ga mutum baya komai shi ya koma sai dai ibada ibada ibada to galibin su ko ba sa kar shi ko iblis ya samu damar shiga li anna jam'urahu domin mafi yawancin su yashtagilu bi ta'abbudi yana shagalta ne da ibada wa lam yahkum bil ilmi baya hukunci da ilimi wa qad qala rabi' bin qutaym rabi' bin yana cewa tafaqqa ka fara yin ilimin addini sun ma'atazin sannan ka nisanci mutane ka yi karatun addini sannan ma in nisantar mutanen ne ka je ka nisanta musamman su ibn jauzi sun zo lokacin da mutane suka fara irin wannan mutum ya koma jeji wai shi saboda gudun duniya da tsoron Allah ya koma jeji ya bar mata ya bar jin daɗin duniya ya bar komai to amma kuma shedan kuma sai ta wasa da hankalin shi fa awwalu a alayhi farkon yadda ya fara takura musu lamari shi shedan isaruhum ta'abbud ala al-ilmi yadda suka zaɓi ibada a kan ilimi wannan farko abin da ya fara musu kenan zaɓar ibada mutum ce shi bari ya zama abin ba ya zama alim ba to wannan farkon talmis iblis wal ilmu afdalu min an nawafi ko ji ba ibnu jawzi yace ilimi ya fi yawan nafila fadala da kai nafila da kai muraja ilimi ba kai muraja ilimi ya fi fa arahum sai shedan ya nuna muku annal maqsuda min al-ilmi ba ko ba da shedan ya shigo muku sai nuna amfanin ilimi maqsuda yin ilimi shine aiki haka shedan ya gaya muku wa ba fahimu min al kuma suka ce to wani aiki ake nufi ai ba wani aiki illa amal jawari sai aikin da zaka yi daga fanka sai suka aiki shine na gabbai da aka kure suka suka ta sallah ta waɗannan wa to san cewa hakikanin aiki ba shine aikin zuciya wa amalul qalbi afdalu min amalil jawarih aikin zuciya ya fi na gabbai tawakkali a zuciya yake ikhlasi a zuciya yake duk tsoron Allah a zuciya yake da haka aikin zuciyar shi ke haifar da na gaban ya kyau wanda ya koma haifar zuciyar bai raya ta da ilimi ba da tsoron Allah to shi sai kuma aikin gaban ba za ta kyau ba قال مضر بن عبد الله bin بن عبد الله لا شيء فضل العلم خير من فضل العبادة ولا نهيني بيتا ولا نقوم لا بل لا يوسف بن أصباد باب من العلم تتعلمه هو بعدين علمي لذات قوية أفضل من سبعين غزال يا أبو ما سيأتي سبعين ما يأتي سبعين وقال المعافى بن عمران معافى بن عمران ينشي وكتابة حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلته rubuta hadisi kwaya daya in karanta shi in rubuta shi ya bi min kan da dari daya uh, ibn al ya ci gaba da cewa falamma marra alaihim hadha at da wannan shafudawar ta shige musu ba su gane ka shi kan ingiza su ta ibada ta ga ilimi wa asaru ta'abbud bil jawari ala al ilimi, ta zafi bauta ta gabbai kan ilimi ta iblis min at-talbis alaihim fi funun at-ta'abbud sai samu dama su bai da kuwa sa da hankalinsu min zalika daga cikin irin wannan abin da ya musu annahu ya'muruhum bi tulil mukti fil qala yana umartar su da su a cikin bandaki an sun shiga bandaki ba za su zuwa da wuri wa zalika yu'ayyuhu bil kabi wannan kuma yana cutar da zuciya hanta in ji shi wa inna ma yanbaghi an yakuna bi ibtida zaman ka ban daki ana son gwargwadon bukatar kai wa minhum daga cikin su man yaqumu ko wanda in yaje ban daki yayi bawali sai ya tashi fa yamshi yayi tafiya wa yatanahla ya gyaran murya ya gyara murya bayan ya yi tafiya wa yarfa qadaman ya dan gaba shi wa ya kutu ukura ya buga ɗayar wa indahu a gurin annahu yastanki bi haza wa yana yi ne dan duk sauran kowane ne kiyaye da haka ji mataki in ya gaba sai ya tashi ya bi ya dawo ya buga kafa sai ya yi tsalle ya yi gyaran murya wai duk fitsarin da ya rage fita wa kullama za da fiya za na zanen bau shi a gurin shi duk lokacin da ya yi haka to bawlin zai sauka. ibn al ce to kuma da yayi haka tsarin zai zo wa bayanu hadha yadda lamarin yake annal ma'a yurasha ila al-masara ruwan bawli yana shiga cikin mafitsara ne wa yajma'u fiha wa yujma'u fiha ana tara shi a mafitsara fa idza tahayya al-insanu lil bawl idan mutum je ne bai fitsari faraja majtama wannan da ya taru sai fita fa idza masha wa tanahna idan ya tashi ya tafiya ya gyaran murya wa tawaqqa bai tsaya rasha shay'un akhar wani ruwa ya sake tawo farrashu la yanqati wannan duk wata ba zai tsaya ba inda zai mutsi ya karkata ya menene wa inna ma yafi an yahtali ba ma fi zakar baina usbu'ai kudin ya ishe ki dan tafi abin da ya rage dan fitar kadan sun mai yusbi uhul ma a sanne ko ya wanke da ruwa to amma su iblis ne nuna musu abu haka ba wa minhum daga cikin su man yusbiru lahu istimal al ma al kathir akwai wanda shi ne yake nuna masa in zaka yi tsarki kai da ruwa kadan وإنما يجزيه بعد زوال العين سبع مرات على أشد المذاهب yace ko akan wanda suka tsananta kan sarki to bakwai suka ce kai wanda ba suka tsananta to shi wanda shi kan zai zuci da yawa Mirhum, daga cikin su man man yulabbisu alayhi fi niyya ko wanda niyyar shi dan zai zo idan ga mai wasuwa cikin niyya ya yaqulu sai tafi idan zai alwala yana cewa arfa'ul hadath na yi niyyar dauke hadathi ثم يقول أستبيح الصلاة sannan shi na yi niyyar in yi sallah ثم يعيد فلا يكار بيتا فيقول أرفع الحدث نادي يدوك هذا أنا ميميتا نية وسبب هذا التلبيس الجهل في الشرك كل أبين دي جامع ولا جائزة أديني لأن النية في القلب لا في اللفظ نية يا أتكي بعد باكبا فتكلف اللفظ أمر لا يحتاج إليه وقال كتابة أنا باكبا ما أبقاتا ثم لا معنى لتكرار اللفظ لأن بابا بابا معنى في كميمة لفظه ومنهم من يلبس عليه بالنظر في الماء المتوضع به cikin su kuma akwai wanda shi zai zo ce in ka tashi a rana ka duba ruwa ka tabbata mai tsarki ne fa ya kulu min aina na sa annahu tayyib shi zai zo ce mai wai ya ake ka san wannan ruwan mai tsarki ne wa yuqaddir wa yuqaddiru lahu fi kulli ihtimal kulli ihtimal ba'id shi dai ya ta kame awwa ka sani ko da zai kace wani yaro ya zai ka sani ko da zai kace wani abu ya fa ka sani ko ce ta kame awwa wa fatwa fi yi. a fatawar shari'a ya ishe shi bi na afdal ma'i tahara asalin kowane ruwa mai karfi fala yatruku al-asl bil ihtimal fala yutruku al-asl bil ihtimal ba a barin asali don kurin ina ji ina ji Za ka yanzu na zo na kurin na ruwa a buta ka'ida in kama ruwa zan je kama ruwa nan ya ruwa ta asl ba zan je kurin ki to ai a butar abu da take bai sani ba ko yaran nan da suke karatu wani yaro ya ya shiga kewaye da ita ma ya bukari a ciki su wannan ba ruwan wa minhum daga cikin su man yulabbasu alaihi bi kasarati istimalil ma wani kuma sai dan ya shafuda mai da ta hanyar yawan bannan ruwa sai ya hada abuwa guda hudu wanda abin ke ya ne israfu ma bannan ruwa Wata da umri al-qayyim fi ma laysa biwajibin wa namun sannan ya fata rayuwar cikin abin da ba wajibi bane ba mustahabi bane والتعاطي على الشريعة إذا لم يقنع بما lam إذ لم يقنع بما قنعت به من الاستعمال القليل sannan kuma ya yi wa shari'a ma'ana wulubi wuce gona da iri dan bai wadace da ruwan da shari'a ce a wadace da shi ba sannan wanda hudu ne ma na al'anu min al-ziyada ala salat kuma ma ya ƙara akan abin da shari'a ta ce kada a yi ya wanke sama da guda uku wa rubbama a al-wudu wani ma zai dade yana alwala fa fata waqtu salat waqtu sallah yazo wuce aw fata awwaluhu wa huwa al-fadila ko farkon lokaci ya wuce yana ta wajen alwala yace wani kuma zai zo ya ce masa ma'ana ibadar shi ba ta yi ba sai ka min irin wannan waswasi din to sannan ya ci gaba da jerowa har ya zo kan abin da ya shafi kiran sallah daga cikin sakon da zai zo shi dan ya tabbata mai da talhin talhin shine karere murya da lamba sata. wajen kiran sallah har ya wuce ka'ida wa kad karihahu malik bin anas wa ghayruhu min al-ulama imam malik ya ce wannan makaruhi ne da wasu malamai daga cikin sa akwai wanda shi dan zai zo sai ya shafuɗa ne wajen kiran sallar asuba bit tazkiri da ya da yin wa'azi ne ya dinga tunatarwa kafin ya kira sallar ki jama'a a tashi ayi sallah in ba suna yi shi dan da yake zuwa sai sa dai wata tasbihi ko ya ce ya dinga yin nan subhanallah subhanallahi subhana ma'ana yana tafi wai da sai mutane su tashi wal mawadis ko ya ce wa'azi wa ya ja'aluna al-azana wasadan shi kiran sallar sai zama tsakiya sai an zo an yi zikiri sai ya kiran sallar sai ya yi zikiri yace yace fa yaxtalidu sai ya shakuɗe wa qad kariya al-ulama kullu ma yudaqu ila al-azan duk abin da za a raba da kiran sallah malamai sun ce ba daidai ba yace wa qad ra'ayna man yaqumu bil-layli kaseeran ala al-manara yace kai so da dama ma ibn al-jawzi mun ga wanda zai zo tsaya cikin dare ya hau manara a lokacin su ba su sai dai wannan gidan hasumiya fa ido wa yuzakkir mai tawa a yana tunatarwa a tashi yi sallah lokaci ya yayi wa minhum man yaqra suwaran min alquran cikin sako wanda ma zai kama karatun alqur'ani bi sautin murtafi ya daga ya shi dinga kira'a fa yamna'u an-nas min nawmihim ya da mutane bacci kamar masu sa kira'a dinga sai irin irbisu ne kiran sallah aka ce yi. in kai na daya kai na biyu wanda ya ji wanda bai ji ba shi ya ji an ba shi wani ya zo ya danna kira ko ya danna karatu ce wannan fa yamna'un nasa min nawmihim ya da mutane baccin su wa yuqallidu ala ala almutahajjirina qira'atuhum ma sai kuma tahajjiri ya ta musu karatu shi ta kuta musu wa kullu zalika min almunkarat yana cikin munkari za ga wani sa'in ladan da ma ya fito sai ya kike wuri kuwa yana yi sannan kuma ya zo ya kirawo to ka kamar kiran sallah bai san ma me ma'anar kiran sallah ba shi kiran sallah dama ka ko sallah da ka baya buƙatar kai wani kira daban to sai zo wani wasu kuma a bangaren riga ne shi dan zai zai zai labbata mai lamarin shi fatara a adawum yaghfir thawba sahi miraran kaga rigan rigar ka ce amma ya tawawanke ta wa rubba ma la masahu muslim fa yaghfiru wani ma musulmi ne tawai zai taba shi amma sai wai yana da ko wai ya sa mai najasa wa minhum man yaghsilu thiyabahu fi dijla cikin mutane ma irin waɗannan akwai wanda zai je kogin dijla dan zai wanke rigar la yara ghasla fil bayt yujzi yana ganin ruwan gida bai wadatar ba wa minhum man yujli fil bir daga cikin su ba akwai wanda sai ya je ya shiga rijiya ya tsoba ta a ciki ka fi ilal yahud kamar yadda na suke yace wa ma kana ta sahabar ta bala sahabbai ba sa yin haka to shikenan ya ci gaba da ambatan irin waɗannan abubuwa ɗin har abin da ya shafi niyya ya ce haka nan daga cikinsu akwai wanda idan ya zo wajen niyya sai ce usalli salata kaza zan yi sallah kaza sun bayu ido haza sannan ya maimaita zan yi sallah kaza zan na min wa'anda hukari suna kadan niyya sai shi kama bai yi niyyar ba wani niyya na tankas niyya ba ta ba ta na tankus niyya ba ta warwarewa wa in lam yarzal lafzu ko da lafazin bai faɗo ba inda niyyar ka ta zuciya ta ta wadatar wa minhum man yukabbiru thumma yanqulu cikin sakon da zai zo ci Allahu akbar ya kabbara harama sai kuma yake kai ban kai ba sai sai thumma yukabbiru thumma yanqulu sannan yayi warware fa idza raka imam Kan idan ya ga liman yayi ruku yana yana ta kabbara yana warwarewa a kabbara wasu waraka raka'a ba sai kuma ya kabbara ya ruku tare da shi yake fara ta shi ki abin tausayi kai tona mallabi a hadarar niyyar ta hina yanzu to me ya kawo niyyar a lokacin in da ya ce niyyar bata ɗauru ba amma yi ruku kuma ya yi maza yi ruku ya bi shi ya ce wa ma za ka illa li anna iblis arada an yafuta ulfadi an hulfari na kurin ba wani abu ne iblis da yake ya hana shi samun fadalar tsayi wanda za a yi da karatun qur'anin da sauraron sai je ma mai wannan talbis ya ce wa shari'a shari'atu samhatun sahla shari'a fa mai sauƙi ce ce salimatun min hadhihi al-afat ba wannan abu a cikin addinin musulunci wa ma jara ni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la li ashabihi shay'un min hadha manzo Allah haka bai bari gare shi ba haka nan bai to haka yi ta kawo waɗannan waswasi din sai ce to irin waɗannan waswasi idan kana so ku fita da gare shi ne yake furta daga wasan da yace asali ma shi waswasi a wajen niyyar sallah abin da yake kawo shi taɓin hankali وجهل بالشرك جاهل الدين ومعلوم أن من دخل عليه عالم yace domin abu ne sananne da wani malami zai shigo wanda duk wani malami zai shigo mai fa qama da ku ya miƙe wa qala yace waitu an an tasiba qa'iman ta'ziman li dukhuli hadha al-alim bi ajli ilmi shi mutum ne yana zaune sai malami su sai ka miƙe sai ka ce jama'a na miƙe ne dai in girmama wannan malami saboda ilimin da Allah ya bashi ko kuma ina na dai bi wajihi ina kallon shi da fuskata ku fi hafi hankali shi a ce bai da hankali wanda ya tafi a ce bai da hankali fa inna hadha qaditu tasawwara fi fi zihnihi mundur al hal ai in kai ne girma ma da lokacin da gaishe girma ma ta riga ta tafi a zuciyarka da ka nake ma ba bukatar sai ka bada an san me a zuciyarka to sai yake cewa fa qiyamul insani ila salati mutum ya miƙe dan yayi sallah li yu'addi al farda dan yayi farilla amrun wani lamari ne ta tsawar fi nafsi fi halatin wahida la zama zamanu wani abu ne da da kayi niyyar ya riga ta sa ka ba a buƙatar dogon lokaci wa inna ma yasulu na nazmu hadhihi al-anfas ara wannan na zai da sanata a adaan ma da imam kaza ita ne zai dau lokaci amma niyya ba ta daukan wannan lokaci ba wal alfaz la talzam wannan labazan kuma ba ba bane ba wajibi bane ba ba wajibi bane sai ce wal waswasu jahlun ba'd waswasi jahilci ne tsantsa wa mu muwaswisa mu nafsahu an yuhaddira fi kalbihi az-zuhriyya wal adaiyya wal mai yace me wasu yana tura wa kanshi aiki cewa sai yayin yin sallar zahar? sallar farilla kuma ada'an ba kaza an bace wannan tura kanshi aiki ne fi halatin wahida a lokaci ɗaya da lafazi daban-daban kuma yana so ya faɗa cewa mu muhal wannan abu ne da ba zai yiwu ba dan kun bibi niyyar da ake bayarwa sai ce na yi niyyar sallar zahar. Ina mai koyi da liman a ada'an ma'ana bayan da ita naka da'an ba wai rabuwa ba ce duk wannan baya bukata to haka yayi ta kawowa yayi ta kawo waɗannan talbisu iblis din wanda idan mutum ya bi zai ga wani Allah wasu abubuwa shi ma ya fada a ciki amma bai sani ba to da haka yana da amfani karanta wannan littafi din ya ta kawo irin waɗannan a yadda shi zai yi wasa da hankulan mutane to duk maganin waɗannan su iblis su shi ne mutum ya watsar sai abin da yake da yake duk abin da baka da yake ko kada ka wa'alla kanka a kan shi kai tsaye ka ce a'a ni in na tashi kaza zan yi in na tashi sai na faɗi kaza sai na ce kaza idan ga mutum yana irin wannan to ya a kan shi wahala da haka wannan ishara ce ta dole cewa duk waɗannan abubuwa da muke gani suna faruwa na wasu dama can akwai su kuma malamai sun yi bayanai a kansu banda littafin ibn jauzi akwai littafin ibn kudama mai suna zammul waswa shi ma ya gina shi kan bayanin rashin kyan biya wasu, babu in haja babin da yake magana akan ladabban biyan bukata a wani bugun za mu ga sa babu adabi in haja babin ladabban biyan bukata ana an za a yi magana a kan ladabin shiga makewayi wurin yin wanka ko wurin yin bawali ko wurin yin bayan gida waɗanda ladabbai shari'a ta zo da su kuma wannan babi yana ɗaya daga cikin babuka da suke gwada cikar addinin musulunci ma'ana hatta biyan bukata da mutum zai yi akwai ladabai da musulunci zo da su sa babu wani abin da musulunci ya bari sai ga jahilai suna cewa ai Abin da annabi bai yi ba in an ce annabi bai yi ba ai ba dalili ba ne ce annabi ya hana shi ne dalili to ai da abinda manzon Allah bai yi ba a babin ibada ba addini ba in dai ibada ce manzon Allah bai bata ba dan shi ya yafi kowa tsoron Allah shi ne fi kowa tsoron Allah kamar yadda faɗa to ya za a ce ga wani abu na babin ibada kuma bai yi ba kuma ibada ce ai ka ba su ci annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ko me ya amfanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba dai karanta da mutane ba kamar yadda Allah ya faɗa wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ita aikin annabawa to sai ta ce eh da ta bai yi ba amma ai ba dalili bane inda bai ba zan yi abu wannan jahilci to addinin musulunci ya cika babu wani abin da za a tsara mai a ciki duk abin da zai zo in dai ya shafi addini to akwai bayanin shi ka sani ne ko baka sani ba shi ne kurin ko a tambaye ka sani ka faɗa ko baka sani ba kai shiru da haka wannan babu yana ɗaya daga cikin babin da yake nuna da wannan addini ɗaya bayanin komai billa billa kamar yadda wani daga cikin yahuda yake ga al'ammani ita annabin ku ya koya muku komai hatta al-qira'a har yadda za ku yi bayan gida yake eh manzo Allah ya koya mana komai har yadda za mu yi bayan gida yake idan mun je kadan fuskanta kita kadan ba ta ba da haka babu abin da manzo Allah bai koya wa sahabbai shi ba babu abin da ya koya da koya wa sahabbai sama an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza dakhala al-khala'a idan zai shiga ban taki. wa za'a khatamahu sai aje goma shi kharajahu al-arba'a malaman hadisi hudu suka fitar da shi abu dawud tirmidhi da sa'i ibn maja wa huwa ma'lul sai dai hadisi yana da illa wannan hadisi na Anas dan Malik Anas dan Malik fitaccen sahabi na Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda mun sha bayanin cewa yana ɗaya daga cikin masu hadisai da yawa za mu ta karanta hadisin Anas dan Malik suna cewa ya rawaita hadisi dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida hadisi dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida kuma na gaya muku ya yi tsawon rayuwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama suna cewa ya rayu wajen shekara ɗari to shi da yake haka yato mana wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yana yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance idza dakhala al-khala'a idan zai shiga ban daki idza dakhala bi ma'ana idza arada an yadkhula al-khala'a shine wurin da aka tanada dan je bukata shi ya kira alkhala an tanade shi ana kira shi alkhala ne saboda ba komai a gurin an tanade shi ne don wannan aiki ne wa za a khatama sai a bi goma shi suna cewa a zoben annabi sallallahu alaihi wasallam akwai fitara guda uku an yi rubutu layi uku layin farko an rubuta Allahu. layi na biyu an rubuta Rasul layi na uku an rubuta Muhammad da haka yanzu da karanta shi daga sama zuwa sama Muhammadu Rasulullah wannan shine suka ce abin da aka rubuta a cikin zoga amma a layi uku ana kowane kalma lafazin jalala layin shi kai daban shi kadai sai lafazin rasul shi kadai sai lafazin muhammad shi kadai wannan zubi ya zauna gurin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan shi ya zauna gurin sayyidina abubakar har ya da gurin sayyidina umar sai a gurin sayyidina usman ne ya kubce daga annabi shi ba da wata rijiya wanda daga nan suka ce ba a gan shi ba duda haka wannan zobe shi ne a nan ana kan da kicciya maza Allah yanzu shiga ban daki wa za a fata mahu sai ya cire shi a ciki to amma hadisin sai da ta ce wa huwa ma'lulun yana da illa illa shi suka ce ya zo ta hanyar wani rawi da ake kira hammam hammam ya rawaci wannan hadisi daga ibnu zurayh shi kuma ibnu jurayj ya rawaito wannan hadisi daga imamu zuhri shi kuma zuhri ya rawaito wannan hadisi daga anas dan malik suka ce to ibnu jurayj din nan hakikanin gaskiya bai da riwaya kai tsaye daga zuhri bai ji hadisi a gurin zuhri ba da haka an samu inqita'i da haka suka ce yadda sanadin yake shine ibnu jurayj a amma عن ابن جريج عن زياد آه عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس بن مالك to wannan abu na farko yake tsari kenan abu na biyu suka ce asalin hadisin ba wannan lafazin ba ne shi habbab shi ya manta ya tuya lafazin asalin hadisin itta khazan nabi sallallahu alaihi wasallam khataman min fitna manzo Allah yayi zobe na azurfa shi da asalin hadisi shi ko ya amma sai ya manta sai ya yi kalbu sai ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan dakhala al-sala wa za a wani yana shi abin da wasu malamai suka illanta hadisin da shi ta ce hadisin lafazin kiyayayyen lafazi wanda ya zo shine wancan da aka dan mafi yawancin malamai suna za'afa wannan hadisi kamar irin su imam abu dawud da wasu daga cikin malamai an samu kaɗan da suka inganta shi amma dai magana da tafi kusan karfi hadisi ne mai rauni sai da suka ce to hukuncin da ya kunsa fa menene hukuncin shiga bayi da abin da ke dauke da sunan Allah kuma malamai suka ce makaruhi ne ba a so ka shiga banɗaki da abin da yake ɗauke da sunan Allah suka ce domin wannan hadisi ko da ya inganta aiki yake gwadawa aiki ko baya nuna wajen baya nuna wajibi ne tafiya ta kai maza Allah yana shirya sun sa akwai banci gurin malamai tsakanin abin da maza Allah yake aikatawa da abin da yake aikata abin da yake aikata ya fi karfi dan abin da yake aikata zai iya zama ya fi tashi amma in ya ce kuyi yi kaza to ba magana ya, shi ya ce ai to zai ka ce aiki baya nuna wajabci sai inda wata karina da wata alama da za ta wuta kewaye shi da haka suka babu wannan siri a ce makaruni wasu kuma suka ce a haramun ne ba baya halatta wasu kuma suka ce babu komai to magana da tafi inganci ba nassin da ya nuna haramun amma abin da ya fi mutum ya bari kada shiga bayan gida da abin da yake dauke da sunan Allah sai dai malamai na cewa in ba inda zai ajiye wannan abu ajiye za a sace ajiye za a ɗauke mai ajiye zai manta ya tafiya bar shi ajiye zai lalace shi ka ce to sai ya shiga da shi ya ne wuri a jisha ke amma in ba wannan ba abin da ya fi ka ajiye shi kada ka shiga da shi amma babu wanda ke sarihi sai ya haramta amma dan dangane da abin da ya shafi waya wani zai ce to waya ta akwai qur'ani kamilan ko kuma tana biyu na wannan babu kowace. kai ma karan kanka akwai alkur'ani a kanka kanka akwai alkur'ani ba wani musulmin da bai da alkur'ani a kai a baya za ka shiga bayan gida da wata rana a cikin haramin makka ko na madina na sanya takalmi na haka domin kira shi ba ga masallaci da ya ce ai ana da kai. to ai kana shiga ban daki da shi nace kai ma ai kafa kana shiga ban daki da shi ba kiri kafa kake in ka ce ai kama ta tana da sarki shi ne wata kalmi na mai sarki ne in dai har dan shiga ban daki ne to kaba kama da ita gaji sai ka tiri kamar da lafi in kuma ka ce ai tana da sarki to ne ma na sarki amma saboda wuri ne da yake tara mutane daban-daban in ka cire wani ce ba dole wallahi wani ba zai ma magana ba sai dai ka ji sanda shi yasa irin waɗannan wuraren ko kana son kai wani abu sai ka kura zama in ka zauna a matsalacin ka'aba kamar ga ka'aba ka fuskanci da sai ne zuci nuna tafiya wata rana ban taba ma aure ba ne haka kullum muna zuwa wanda wuka kana kan baya da nake dole in biya da ka'aba in ya ya nake me dalili waya zan ba ka'aba ba nake a ah, to laifi ne kan nan cin biyana to yi ai bai kamata da cikin da baka lullacin da zai ya hana ka gane ne kun san shi dadin ahlus sunna komai da dalili yake shi kuma dan bid'a yana bin aqaliyat wani na hankali ne ba wani sa'in zauki wani sa'in kullun hankalin zai bashi yi kaza ai kaza daidai ne wani to shi kuma addini yana buƙatar dalili kala Allah ku kala rasulu da ka dalilin da ya hana irin su ne za ga in za su fita daga masallacin saba da ba da ba ya ce kada ka kura ka bata baya musamman ran da za su bakarin in ya gama da ban kwana sai ya tarbo yana da bot yana da bot yana da aka zai duka har sai wallahi na ga irin waɗannan shi yasa ibnu jawzi yayi gaskiya da yace jahilci shi nan yana shiga mutane su jahilci to ga mutum yana ta abu ko ba ibada ba wani malamin ku Sheikh Abdullah Murad ban sani me yana dare ko bai dare wallahi ma'ana yana ba mu labari yace wata shekara aka wani ma ruwa a Makka lokacin galin ba ma gine masallacin haka ba ruwa ya zo wajen ka'aba ya ci gurin ya ce amma wani mutum wai shi da wafi ki ta iyo yana biyu ruwa yana kawo shi kun ga jahi ana ruwa ba zai kauce ba wai shi dole da wafi yake tunda ya ce ruwa da haka zai rinka iyo yana yi yana gaya mana shi ka kun ga illar jahi da'a Allah da manzansa ba su tsora bai wannan shakali ba inda ana ruwa za ka iya halaka ka gudu ka je ka hula amma ya zo wani shi dole sai ya dawa biya kuma yana da lada ma Allah mai baki ne zo ana ruwa da kowa ya gudu shi yana In jahilci illa ce babba guda ka babu nassin da ya haramta sai dai babin girmamawa kada mutum ya shiga da shi din sai in babu yadda ne amma abin da yake aljihu ko yake cikin wata jaka a rime wannan malamin suke cewa wannan ma komai sauki babu wani dalilin da yake an shiga ne dai ana ana magana gudanin shi amma a wani guri ne a rufe a kawwame wannan babu komai a ciki da haka fi cewa suke cewa irin wannan babu laifi amma kamar abin da ya shafi irin wayoyi dama ba yawanci sauki ne kamar kasin ne kasin da yake na ta sauki a daidai yake da rubutu ko abin da za a rubuta ba sai dai kullum mutum yana da kyau ya girmama irin waɗannan abubuwa saboda girmama addini sai dai mu tantance tsakanin abin da nafsi ce haramun da abin da kuma babi ne na ladabi shi in ka ce abu haramun ne ko ka ce wajibi ne ko ka ce makaruni ne ko mandobi ne ko mustahabi ne yana bukatar dalili ba ka haramta sai da dalili ba ka wajabta sai da dalili ba ka cewa mustahabi in an yi ana da lada sai da dalili amma in ka ce yi shi ya fi bari kana na cewa inda ba a bari ba wani abu wannan kayi ne dan ihtiyadi ba dan wani abu ba saboda in ka ce haramun ne to za a bukaci ka da dalili ko ba ka da shi. ka wannan hadisi bai inganta ba. wa daga shi Anas din qala yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza dakhala al-khala'a idan ya nabi zai shiga bayan gida qala a riwayat bukhari idza arada an yadkhula al-khala'a idan ya nabi ya shiga ban daki sai ce Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsarin ka min al-khubusi daga aljanu maza wal khaba'isi da aljanu mata kharajahu sab'a wannan malaman hadisi bakwai din nan ne suka fitar da shi dauko imamu ahmad shi ka kara guda shida din can sune as-sab'a kamar yadda ya ga mana muqaddima wannan yake ce addu'a da yake yin za shi gaban daki Allahumma ya Allah bazan Allahumma da yake da ya Allah suka ce da haka goge ya din sai a kawo memin karshe sai a kara asalin shi ya Allah sai a goge ya din me ya kwanta sai aka lemul mushaddara sai aka kara mun zama Allahumma shi za suka ce ba a haɗa yaɗan da kuma me mutum ba a cewa yallahumma suka ce ba a cewa yallahumma sai dai ko ka ce ya Allahu ko ka ce Allahumma da ka Allahumma daidai ke da ya Allah in ne haƙiƙa ne ozu bika ina neman tsarinka akwai ruwa da ta zo da cewa bismillahi Allahumma inni a'udhu to ruwa da tazo da karin bismillah ba ta inganta ba kudan fili ka ce Allahumma inni a'udhu bika Allah ina neman ka tsare ni min al-khubus khubus bidan ba khubus suka ce sune aljanu maza akwai wanda suke cewa khubus su daure ba ba wanda mai hukunci ba tarbuwa Imam al qasabi yace wannan kuskure ne amma su ma ne suka ce ana faɗa in ka ce khubus ya zama ina neman tsari daga sharri zai zama alkubus a nan shi ne asharru da ya sun fassara alkubus da ashar wasu ka ce alkuburu wasu ka ce ashir wasu ka ce alma'asi da haka Allah yana neman ka da daga duk waɗannan abubuwa din amma dai yawanci tafsirin da aka fiye shi ne ka ce kubur bi dammil ba kubur Allah ka tsare daga aljanu maza wal khaba'is da aljanu mata a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda hadhihi al-uhush waɗannan aljanu ɗin muktazara suna halattar gurin ƙazanta ne waɗannan guraren kazanta Muktaza muktazara aljanu suna zuwa gurin da haka duk wanda zai shiga wannan addu'a in kai wannan addu'a shine Allah zai kare ka malamai na ce ana so ka shiga da kabar hagu wannan ma'ana kiyasi ba nafi ba ne zuci dole ce da ka kiyasi ne ka shiga da kabar hagu kamar shiga masallaci ne ana so gabatar da kafar dama in za ka fita ka fito da kafar dama wannan hadisi akhrajahu sab'a malaman hadisin nan guda bakwai ne suka fitar da shi da haka wannan ita ce addu'a da mutum zai yi don samun kariya daga shedanun da suke bayan gida sai kuma yayin da ka shiga cikin bayan gidan in kana so kada su ga al'aurarka to yayin da zaka kire kayan ka zaka dubo da sai ka ce bismillah wanda ya inganta hadisi manzo Allah ce kariya tsakanin al'auran mutum da aljanu ne bismillah da ya kun ga akwai ne addu'a ta shiga daban za zaka shiga suka ce in a ji kake to shi za ka yi wannan addu'ar yayin da za ka yayin da ka je gurin za ka kuburta sannan in ka zo kuma ce kayan naka sai ka kuma ce bismillah dan ka samu kariya wata yake ma ta ubangiji in kai bismillah nan ba za ka. ganka ba za su ganka sai ka zama buƙatar ka fita ba za su iya maganan ma al'aura ba to za ka yi mamaki aljanu da yake ganin shaidaru dukkanin su bayi ne daga cikin bayan Allah kuma Allah ne yake sarrafa su da ya gada. Allah yana cewa a cikin alqur'ani wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ina ji haka ayati ko in ka karanta alqur'ani muna sanya tsakaninka da waɗanda ba su yi imani ba sai mu sanya hijaban mastura hijabi abin karewa sai Allah ya kare ka daga Imam Al-Qurtubi karkashin wannan ayati cewa shi ya jarraba wannan cin da zai wuce ta wajen abokan gaba har na kafire zai kafa karatun qur'ani ce sai zai wuce da su shi ba ya gan shi ba haka addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya je masauki wurin da zai sauka ko a tafiya ko a ina ne musamman sabon wuri da baka saba ba to ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khala ka faɗa ko uku Allah zai kare ka da duk wani abin da ke wani malami da kira shek Ahmad al-Qassal malami ne a Kuwait yana nan garin shi yace wallahi wata rana za su tafi Makka aikin haji sun je Sahara za su sauka cikin dare inda za su yada zango yace sai muka yi wannan addu'a muka sauka a gurin muka kwanta ke da dare yawa idan muka daga yanku ga duk gurin ku na muni amma ba ta ta sami mu saboda albarka wannan ko haka addu'o'i suke annabawiya amma duk wani zikiri wanda ba annabi koyar ba in za ka yi shi a irin wannan wuraren ba zai ma sai wanda manzo Allah ya koyar sai innahu la yasiqu adal hawa wa ma yasiqu adal hawa in huwa illa da in kai irin waɗannan adoyin suna da tasiri sosai a rayuwa ta yau da kullum ko waɗannan fitattun da muke gani in ka ga fitattun yanzu na ta faruwa Mu yawan azkar yana taimaka mutum ya samu kariya sai ga abin zai baro sai Allah ya kare ka ko ka zo ka wuce kafin ya baro? ko Allah ya jinkirtar da kai ba za ka zo daidai lokacin ba ko wani abu makamancin wannan to akwai azkar masu kar tasiri da buƙatar mutum zai yi iya su kuma ya koya wa iyalai shi ko kiran da zaka in kai da safe to har yamma kana cikin kariyar Allah in kai da yamma har zuwa saniya kana cikin kariyar Allah haka zaka in kaga abu ya same ka to abinda da mala da ne wasu kuma zikirin kana yi sai bala'i ya zo sai Allah ka wata shi Dan addu'a tana fama da bala'i ta hanya ko dai ta ije shi gaba ɗaya ba zai faru ba ko ta rage mai karbi ko zai zo ɗari sai ta da shi hamsin arba'in ko kuma fita ku gayya a sama yana ƙoƙarin ya zo sai ya faɗa maka ita wata na sauƙafe shi a ta bugawa har wanda ya wani ƙarfi ya ije shi shi sa mumini da yin addu'a da yin zikiri in yi baya tafiya haka babu wani amfani yana nan yana amfani su ubangiji Allah madaukakin sarki ya dace da mu lam tabi bi hadha subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Now, Thank you.